أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja mu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na fiyayyen halitta kamar yadda aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri hujjatul islam wal musulmin a sheikh yusuf umar judi allah ta'ala kuma ya ba malam halartowa akram kala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to mashallahu masu kallon mu da fatan za a kasance tare da mutum farkon shiri a karshen shi domin a ji cigaban bahasin da malam ya fara mana a wancan sati da ya gabata na a wajen wa za mu koma insha allahu a ci gaba da kasancewa tare da mu wilaya tv hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa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 والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل, على محمد وآل محمد وعجل فرجهم uwa masu kallon mu assalamu alaikum muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alfarmar uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam ya azurta su malam da lafiya ya kuma karbi ibadunmu ga baki daya ya kuma warware muna matsalolinmu ga baki ɗaya biya muna dukkan bukatunmu na alkhairi alfarmar uban tafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam mustapha kamar yadda kuka ishara muna mukaddima ce ah, wacce za ta ba mu dama mu shiga bahasi a kan abin da yake da dangantaka da uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya samu ka tsaya muqaddima mhm. cewa duk mutumin da yake so ya yi bahasin addini a mahangar mu da fahimtar makaranta ahlul baita alaihi salam matukar yana so ya bahasi wanda ya kyauta da dacewa mhm. yana da buƙatar ya zama masdari da madogarar shi abubuwa guda uku ne na farko alkur'ani mai girma na biyu tabbatacciyar sunan uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam na uku iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne wasitan mu da gadar mu zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka duk wani da ya faɗi maganar da ta ci karo mhm. da maganar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu aje mishi maganar shi shi kuma uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam shine wasiɗan mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a zaman da ya gabata daidai da ayoyin alkur'ani mun tabbatar akwai abubuwa guda uku da ya waje ba a yi mada'a na farko Allah subhanahu wa ta'ala na biyu uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam na uku ahlul baiti alaihi wannan mun so mu kawo wata ibara da ko kuma mu kawo hadisin da aka nakalto daga imam bakir alaihi salam lokacin da aka tambaye shi su wane ne ulul amri mhm. wanda mun yi ishara da nuni da cewa a daidai da hadisin tsakalai ne yana tabbatar da ulul amri su ne ahlul baita alaihi musallam wannan mun zaɓi mu kawo hadisin tsakalai ne ba wai dan a makarantar mu ba hadisai masu ayyana cewa ahlul baita alaihi musallam su ne ulul amri ba na mun zaɓi wannan ne saboda ya zama muƙaddimar mu ta shiga wani abu ne da ya dace da ma'aunan kowace makaranta daga cikin makarantun da muke da su a musulunci. amma muka zo muka kalli hadisanmu ah, daga cikin abin da na yi ishara wanda yake al'ummar musulmi sun karbi ah, ulil amri din wasu annabawa amma ba su karbi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan imam bakir alaihi salam yake fada. a wannan hadisi din wanda isnadin shi ingantacce ne ba shakka ba ko kwanto akan ingancin isnadin shi ga duk mutumin da ya ta hakiki da kuma ya san ma'aunan da ake inganta hadisai a makarantar mu za ku haska mana wannan hadisi din yake cewa al'ajili ya tambayi imam باكر عليه السلام يكي نعم. سألت أبا جعفر عليه, عليه السلام عن قول الله عز وجل نعم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكان جوابه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت نعم. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من نعم. الذين آمنوا سبيلا نعم يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك يعني الإمام والخلافة نعم فإذا لا, لا يؤتون الناس نقيرا نحن الناس الذي عن الله نعم. والنقير النقطة التي في وسط النواة نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, من فضله. نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون الخلق أجمعين فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة wa atainahum mulkan azima yaqulu ja'alna minhum ar-rusul wal anbiya wal a'imma fa kayfa yuqirruna bihi fi ali ibrahim alayhi salam wa yunkirunahu wa yan wa ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi din imam bakir alaihi salam yake cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo suka sa shugabanni waɗanda suke ɓatattu ne masu kira zuwa ga wuta suka mai da su sun fi iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shari'a in ka zo aka ce suwa ne ne lawa wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum su ce ma shugabanni amma su yarda iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za su karba ba amma kowane shugaba masu kira zuwa ga wutar jahannama suka rinka ɗauka waɗannan shugabannin waɗanda yake shugaba a immatu dalala ne shugabannin mutane mm, kiran mutane suke zuwa ga wutar jahannama suka ce su ne ulul amri amma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tafau imam bakir alaihi salam yake cewa mu ne waɗannan da ake mahasada Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ala Ibrahima kitab da hikima kuma ya ba su mulkan azima wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alna humar rusula mun mhm. sanya su manzanni wal anbiya da annaba wal a'imma da shugabanni mhm. imam bakir alaihi salam yake cewa ya akai al'umman manzan Allah suka yarda da shugabancin da aka ba alu ibrahim mhm. amma shugabancin da aka ba alu muhammad sallallahu alaihi wasallam suna inkari shi wannan ya kamata al'umman musu tsaya su yi lissafi da tunani <laughs> inni tarikum fikum affaqalaini kitab Allah wa aka karbi na Ali Ibrahim amma aka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yanda yazo a cikin alkafi na kulaini ne Muhammad ibn Yaqub ibn Ishaq littafi yana da a juzi'i takwas a bugun darul kutubin islamiyya ne tehran bugu na hudu shekara ta da 1407 juzi'i na farko shafi na 205 wannan malam mustapha na kawo shi ne saboda al'umma su tsaya su yi lissafi da tunani mhm. cewa lalle ya kamata su dawo hayyacinsu mhm. malam mustapha tambayar da za ta zo a nan a kwakwalwa cewa me yasa abubuwan da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka faɗa kuka fifita su a kan abinda wasansu suka faɗa wanda kaga mun faɗa Allah subhanahu wa ta'ala a yi mu mu ba mu ce lalle wani dole wani ya yarda ba lala a takadin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu koma ba alkur'ani ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidan shi amma me yaba maganar iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fifiko akan sauran zantuka din fifikon ya auku ne cewa su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwan da suka faɗa a addini musamman waɗannan limaman guda goma sha biyu wanda mun ce in mun ce ahlul baita alaihi wasallam su muke nufi mhm. su ba wai suna faɗar ra'ayi bane ko mhm. kuma ijtihadi ba mhm. ko kuma fahimtar su da addini ba la su suna faɗar wani abu ne da yake an ya gangaro daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa ulul amri dole ya zama ba za su yi kuskure ba a gurin bayani ba sosai me yasa ba za su yi kuskure ba saboda su ba ra'ayinsu suke faɗa ba ba fahimtar su suke faɗa ba mhm. la wani abu ne da suka gada iyaye daga kanni mm. daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wannan addini din cikamakin addinai ne kuma addini ne da yana da buƙatar ya wanzu har zuwa tashin kiyama kuma addini ne da akwai bayanin komai a cikin shi mhm. bayanin komai din da Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan addini din mhm. dole ya zama bayani ne tabbatacce ba za bayani bane ina zato ina tsammani lokacin da aka ce uban tafiya al-khatam sallallahu alaihi wa sallam ya tafi wannan yana nuna cewa duk abin da sauran mutane za su faɗa mhm. in ya zama ya ginu ne akan tsammani da fahimta ta mm-hmm. wannan ba zai ba da tabbatin cewa lalle saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ɗari bisa ɗari ne ake bayani ba sosai matukar wannan addini shine cikamakin addinai Mhm. kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana so a yi addinin nan ɗari bisa ɗari mhm. akwai buƙatar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu mutane mhm. da bayaninsa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda za su kai saƙon zuwa ga al'umma ga al'umma kamar yadda yake ba tare da ƙari ko ragi ba sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikar addinin nan kakkafi yayi bayanin shi amma a ina za mu samu bayanin komai da komai shi ne ba hasi ba wani abu da zai auku a duniyar nan face manzo Allah ya yi face manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da hukuncin shi mm. amma a gurin wa za mu je mu samu hukuncin manzon Allah na hakika ne wanda ba ƙari ba raji wa mhm. abin da muke cewa a gurin yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa manzon Allah ya ce mu inni tarikun fikum thaqalaini kitab Allah wa itarati ku haska muna wannan hadisin imam sadiq alaihi salam yake cewa daga ibn qutayba afwan daga an qutayba qala sa'ala rajulun aba abdullah alaihi salam عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها فقال له ما ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله لسنا من أرأيت في شيء نعم قتيبة يتنبي yake cewa wani mutum ya tambayi imam sadiq alaihi salam akan wata matsala fa ajabahu fiha sai imam sadiq alaihi salam ya bashi ansa sai wannan mutumin yake ce ma imam sadiq kana ganin in ya zama kaza da kaza mhm. ya zancen ka zai kasance a mas'ala din na'am qala lahu ma imam sadiq alaihi salam yake ce mishi dakata ma ajabtuka fihi min shay'in duk wani abu da ka na baka amsa fa huwa an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi Mm-hmm. ka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na bada amsa shi lasna min ara'aita fi shay'in mm-hmm. mu ba ma daga cikin waɗanda suke faɗin fahimta su ko ijtihadin su lala mu duk abin da muka faɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan yana yi ma isharar me yasa maganar su ta zama dalili da hujja saboda abin da suke faɗa ba nasu ba nasu ba na'am na me muqamin ma yantiqu anil hawa ne in huwa illa wahyun yuha mhm. illa kawai su yanzu suna isar mu da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne abinda mai muqamin qaba qausaini aw adana ya faɗa ba ragi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka faɗa shi yake bayyana masadiku haka zai zama wasu masdaƙai ɗin a hannun wasu ke a hannun ahlal baita alaihi saboda su suka rayu a wannan zamanin saboda su suka rayu wanda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake raye in ma ya faɗa waɗanda yake magana da su ba su gane tayi ba za su gane ba saboda hakan ga wannan yana da buƙatar ya ajiye shi mm-hmm. lokacin da masu gane maganar ta zo sai limaman shiryar da suke a nan gurin a wannan zamanin sosan gaske wanda kaga yanzu zaka ga hadisai da dama ana cewa idan imam mahdi alaihi salam ya bayyana duniya kowa zai ji sautin shi zai ga zai ganshi kuma a wancan lokacin ba dole su gane ya ba sa iya gane amma a wannan lokacin wala cikin sauki eh, yaro karami ma zai ce to ta yi kira da telefon ta yi a shiga gidan tv a gan shi shi kai tsaye a social media kowa yana ganin shi yana jin magana maganan za ta zama to Bayyanan na yana da sauki a wannan zamanin magani gane kamar yadda imam ali alaihi salam ya bi kusa ga ruwa na'am yake cewa da akwai kayan eh, aiki da na fitar muku da na fitar muku da wuta waɗanda suke lokacin shi ba su gane me imam ali alaihi salam yake nufi ba a sasan ba su gane ba wanda ya yanzu gashi na wutan cikin ruwa ake hudu shi cikin ruwa ake fitarwa yanzu ana cewa da imam ali yana cewa wannan yana nuna cewa imam ali zai amfani da kayan zamani da ci gaban zamanin da muke da shi yanzu ya fitar da wutar lantarki a ruwa amma a wancan lokacin sun gane me imam ali alaihi salam yake nufi kawai dai sun ji magana sosai qur'ani cewa aka yi tibiyanun ba Allah bai ce bayanun likulli tibiyanin ya ce hmm. wane ne zai iya tibiyanin din shine wannan ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aje ma ahlul baiti ba wani abu da babu alqur'ani hmm. amma da Allah ya ce bayanun li kulli ne za a iya cewa kowane malami zai sai Allah ya ce tibyanun ne li kulli shay hmm. wannan hadisin a ina ya so? alkafi dai ya zo wannan littafin da muka haska juz'i na farko shafi na hamsin na takwas muka dubi hadisan da suke makaranta ahlul baita alaihi musallam za mu ga cewa a imma din alaihi musallam su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna fadar cewa abubuwan da suke fada sun gaje shi na iyaye da kakanni na'am kafin mu je nan akwai ta'aliki da sharhin da Allama Majalisi yayi Allama Majalisi athani ومي بحار الأنوار يكي شو قوله عليه السلام كو حسك من أرأيت لما كان مراده أخبرني الرأيك الذي تختاره بالذن والاجتهاد نهاه عليه السلام عن هذا الشيء من الظن وبين له أنهم لا يقولون شيئا إلا بالجسم واليقين وبما وصل إليهم من سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين Alama majalisi yake cewa me ma'anar lokacin da wannan mai tambaya yake ce mishi a ra'ita yake cewa imam sadiq alaihi salam ya fahimci me yake nufi yana nufin imam sadiq ya gaya mai ra'ayin shi da fahimta shi da ijtihadin shi kamar yadda sauran mujtahidai suke faɗa za a ce a ra'ayin maliku abu hanifa ahmad ibn hanbal wa wannan kaga ijtihadi ne suke yi fahimtar su suke faɗa nahahu alaihi salam imam sadiq alaihi salam ya hana shi daga wannan ya bayyana mishi cewa mu abin da muke faɗa ba zato muke yi ba wani abu ne da an haka yake ba shakka ba kwakwanto a cikin shi kuma a ina muka samo shi ya bambanta mu da sauran mutane wannan wani abu ne da ya iso mana daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wannan kaga a bisa ɗabi'a dole zancen su ya bambanta da na wani su wannan abin da yake da alaka da ta'aliki din da allama majalis ya yi mhm. wannan za a haska muna a ina ya zo almajalisi muhammad bakir muhammad taqi mir'atul ukul fi sharhi akhbari rasul yana da mujalladi juz'i 26 bugun darul kutubil islamiyya ne tehran bugu na biyu shekara ta 1404 juz'i na farko shafi na 201 wani yake kara bayyana cewa mhm. ta ina ne su ahlul baiti alaihi musallam din ya zama cewa abubuwan da suke faɗa ya bambanta da na da na sauran mutane sosai wannan hadisi din a taimaka a haska mana shi yake cewa an abi Abdullahi alaihi salam qala sami'tuhu yaqul inna law kunna laukuna an nasa bi ra'yina وهوانا لكنا من الهالكين ولكنها آثار من رسول الله صلى, صلى الله, الله عليه وآله, وآله وأصل علم نتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم إمام صادق عليه السلام يكي inna haƙiƙa mu ahlul baiti da mun kasance muna ba mutane bayanin hukunce-hukuncen addini daidai da fahimtar mu mhm. da istihadin mu da abin da muka kai ya zuwa gare shi kada an da mun kasance a cikin halakaku ba ra'ayi muke gaya musu ba mhm. me kuke gaya musu ya ce walakin na atharun wasu abubuwa ne da muka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna gadar su ne iyaye da kakanni muna kiyaye su kamar yadda mutane suke kiyaye zinari da azurfarsu sosai wannan yasa lokacin da imam ali alaihi salam yana nan imam hassan alaihi salam yana bayani shiroyi zai jira sai da imam ali alaihi salam ya tafi ya dawo mishi da kayan aiki lokacin ya fara ɗabbaka su imam hassan alaihi salam ya fara bayani sosan gaske imam husaina alaihi salam lokacin da imam hassan yana nan yana bayani in ya faɗa yana faɗar abinda imam hassan alaihi salam yake faɗa yasa da imam hassan yayi sulhu da muawiya imam bai mishi mu'arada ba sosai ba a nakalto sabanin shi ba sosai saboda kayan gadon suna hannun wa suna hannun imam hassan al-mujtaba lokacin da suka dawo hannun imam husaini wa yake bayani imam husaini lokacin da imam husaini ya tafi karbala imam sajjad ya saba mishi bai saba mishi tare da shi aka tafi karbala lokacin da imam sajjad ya zo ya zo da uslubi dan addu'a imam bakir ya saba mishi kalla imam bakir yana a wannan lokacin sosai so sukan gaje su ne kabirin an kabirin kamar yadda ibn shahab ya ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbi suratul bara'a mm. yace ba wanda zai isar da ita sai ni sai wanda yake a gidana wanda ya zama tabligi mubashar ne imam ali ya je ya isar akwai abubuwa da dama da tabligi mubashar ne sosai sosai ita wannan kaman ba wai ya takaito bakin suratul bara'a bane sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana so ya ce muku ku sani al'ummata mm-hmm, mm-hmm. addini na a cikin shi akwai bayanan komai duk abin da kuka ga yanzu ban bayyana hukuncin shi ba ta yadda za ku fahimta ban bayyana muku misdakin shi ba mm-hmm, ba yana nuna babu shi a addini ba ku koma a gurin iyalan gidana za su bayyana muku bayanin su irin bayani na ne ba wani abu bane da an bar ma malamai su je wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wane ne zai bayyana bayanin shi wanda ba ko kwanto ba shakka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan akhlul baiti wa illa in ya zama daga tafiyar manzon Allah ba wani ne bayani irin na manzon Allah wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala ya kawo addini amma mutane su bi ra'ayin malamai wata rana ya zama daidai wata rana ya zama daidai ba daidai ba sosai me yasa Allah ba zai samar da wani ba wanda bayanin shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musamman Allah da yake yana son al'umman da rahama wannan cikamakin addini ne Allah bai da bukatar ya aiko da wani annabi sosai dan Allah dan annabi al'umman musulmi me yasa aka samu wannan kaulanin su wa suka haifar da rudanin nan a musulunci malamai ko dai malamai na farko ko malamai na karshe maulana mhm. wallahi maulana har a yanzu ɗan matsala karama sai kaga sun yi rudani da sabani a matsalan da ta fi kowane sauki na arwalla sabani matsalan sallah sabani kuma an zo an ce mana da alwalar da kai daidai ce to mun faɗa har da masu wanki menene hada masu zuwa nan hada masu wanke kafa daga damtse Allah ya zuwa damtse maulana eh kafa kuma har zuwa har har kwabro har zuwa gwiwa kafa maulana sare abin da to dole tun da ya bambanta a san wanda ba daidai ba dole dole kuma wannan sahabban su kai ina ga malamai da su kuma masdarin su sahabban ne asali sahabban sun ci sabani ina ga malamai da sahabban suke karba a gurin su wanne ne addinin manzon Allah Allahu a'lam wallahi kana da buƙatar ka bincika sosai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyale al'umma haka ba tare da yayi musu mafita ba bai dace da zaman shi na mai rahama mai lutfi ga bayi ba wannan yasa uban tafiya ya ce inni tarikun fikum ne ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan abadan hmm. ya kore batan gaba ɗaya al'umma suka ki karba wannan yasa suka waye gari suna sallah ba sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba suna alwala ba alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suna da wani manzon Allah a kwakwalwa su ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hakika ba maulana kana ina yazo Muhammad ibn Hassan as-Saffar basairu darajat fi fadail ali Muhammad sallallahu alaihi alaihim littafin yana da mujalladi ɗaya ne bugun maktaba ta Ayatollah Mar'ashi ne a Najafi Iran kom bugu na biyu shekara ta 1404 juz'i na farko shafi na 400 malam mustapha ah, zuwa nan zai zama ya bayyana cewa wannan ina karin tafsili ne da bayanin cewa ya aka yi abubuwan da ahlul baita alaihi musallam suke faɗa mhm. ya bambanta da sauran na mutane wannan kuma tafsilin dole sai a gurin mabiya ahlul baita alaihi musallam za ka same shi saboda dama su suke riko da su wanda ya maida maganar su kamar ta kowa balma ya fifita sai imam maliku akan imam sadiq alaihi salam mm. wannan a bisa ɗabi'a bayan da zai iya san a halin baitin alaihi musallam suka tunda ai bai ma lalala <laughs> ai sai in kana riko da mutum ne zaka damu da me ya fada sosai masu riko da su dole su za su a gare su za ku ji menene ahlul baitin alaihi musallam suka fada wannan kuna so ko ba kwa so dole ya auku haka mhm. yaushe za ka faɗi abin da mutum ya faɗa lokacin da kake riko da shi lokacin da ka ɗauka shi ne madubinka su wane ne za su faɗa waɗanda suka rike halal baitan alaihi salam wannan ka'ida ce a kaliya malam mustafa wani zai ce to wannan mukaddimar ka yi mukaddima ka gama amma ta ina za ka gane cewa tabbas tabbas abubuwan da ka faɗa daga ahlul baita alaihi salam musamman ma kun faɗa cewa ka'ida a gurin ku ba wani littafi ba wani littafi ingantacce ba alkur'ani mai girma ba mm-hmm, mm-hmm. wannan yake nuna kowane littafi za a iya samun daidai da ba daidai ba mm-hmm, wannan yana nuna a littattafan ku akwai daidai akwai ba daidai ba kamar yadda a sunna akwai daidai akwai ba daidai ba a salafiya akwai daidai akwai ba daidai ba ta yaya za ku tace daidan nan ya za a yi ku tabbatar cewa wannan abubuwan da kuke faɗa su ne daidai su ne waɗanda ahlul baita alaihi wasallam suka faɗa wannan abin ta wace hanya kuke gano cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan al'amari masu kallon mu akwai wani abu da yawa masu ihu da kuwa a social media suna wa 'yan shi'a iskali da raddi da malaman da suke wa shi'a da iskali da raddi akwai abubuwa da yawa da suke mantawa mhm. wato malam mustapha in suka zo mu na maganar mu sukan sa mata riga menene sunna sunnanci wanda in suna so su yi munakashar abin da muka faɗa ya kamata su sa mishi riga shi an ci daidai da shi an cin sun sai mishi muna kasa su bar shi a gidan shi saboda gidan ku daban gidan su daban me na ke son faɗa malam Mustapha yanzu su suna a gurin su mhm. kaga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ta tsaya sosai ba ta motsawa wannan kaga nisan su da yanda suke buƙatar su sha wahala a bahasin hadisi mu ba ma bukatar shi ba bukatar wannan saboda mimi muke cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iyalan gidan shi ita ce da suke maimaitawa sosai ba wani bakon al'amari ba ne mm-hmm. iyalan gidan shi kuma zuwa yaushe suka rayu kaga zamani mai tsayi sosan gaske yanzu misali za su iya zuwa su ce suna da mawaƙa din imamu malik sosai wannan yana ba su tabbacin cewa duk abin da suka ruwaita daga muwatsa na maliku ne sosai da sun kaddara cewa mu kuma a wannan lokacin wa muke da shi imam sadiq alaihi salam wanda yake malamin maliku ne sosai bayan imam sadiq imami nawa muke da su suna da yawa su san gaske a karin yanda suke bukatar su sha wahala a ilimin rijal ba bukata tunda imami yana rayuwa a wannan zamani yana rayuwa tare da mutane sannan malaman mu da suka rubuta mana littafai sun kasance a wannan lokacin sosai daga imam waɗansu suka je kai sun kasance a lokacin a imma din yanzu kutubul arba'a din mu mm. asalin su menene asali kaga usulu mi'a ne arba'u mi'a ne na'am waɗanda kaga wuta ne sun ɗauko su ne sun rubuta na waɗanda suke zamani da wane ne da a'imma waɗansu ma imla'in a'imma ne laban da ma haka shi kan shi shehu saduk yana faɗa a rubuce rubuce wasu daga cikin rubuce rubucen shi mhm. yana da maganar imam rubuce a hannun shi sosai kaga ba za ka zo ka haɗa ka yi mana lissafi lissafin da kuke yi saboda ku hanyar ku a yaushe ta tsaya tun daga tun daga wafatin manzan Allah tun daga nan ta tsaya mu kuma tamu ta ci gaba saboda magana ahlul baiti din magana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu na farko wanda kaga isnadin su ya fi namu tsayi mana san gaske fi namu tsayi mana ya fi namu tsayi mana wannan na farko to afuwan da yake suna ce mana lokaci ko mu la mushkila mun dawo daga kutar rabin lokaci afuwan mala masu kalamu masu daraja da fatan bahasin ya kayatar kuma ya amfani da shala za mu je hutu wanda in muka dawo malam zai dora daga inda ya tsaya a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha masu kallon mu mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Akar makalla kuna cikin mana bayanin bambancin makarantar ahalal baiti da kuma ah, mabiya makarantar sunna a bangaren hadisi sai zamanto muka je hutu bismillah kuma to malam mustapha ni ina so in ce yanda suke tsammanin hanyar su tana da tsayi mu a makarantar mu insafi ba ta da wannan tsayi dai so wannan na farko na biyu bayan da wasu suke ihu da kuwa ba ne wai a makarantar mu ba ilimin tace hadisi ba la kana ganin makaranta din ko ba a gaya ma ba kasan cewa dole ya zama suna da mizani da ma'auni wa illa zai zama fauda sosai illa kawai wani lokaci malam mustapha kasan san kurakuran da suke yi mm-hmm. sukan kiyasta makarantar mu ne da waɗanda suka ji suna magana sosai masu magana ɗin kaga kala-kala ne wani lokaci zai iya yiwa wani da gaske ɗalibi ne sosai amma ɗalibi da bai ji gishiri ba alhaku insa insaf sosai wani lokaci kuma wanda ma yake magana a sasan bai san me yake a makaranta ba la ɗalibi wala malami malamin ba ka sa shi akwai wani mutum ne mai jin larabci saboda al'adar ta malam bahaushe duk wani mai jin larabci ya mai da kanshi malami shi ma ya naɗa kanshi a matsayin malami ya wayi gari <laughs> me yasa nake faɗar wannan ilimin rijal a makarantar mu kaga kana shiga zaka fara karantawa sosai amma karanta shi da kake yanzu kawai ana baka ma'alumat ne cewa ka sani ga ilimin rijal sosai akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma ana baka shi ne da sunan yanzu kana sabon shiga ɗalibi ka fara ɗabbaka shi dole kana buƙatan wani gogewa a cikin wannan ka san ƙa'idodin yaushe za ka fara aiki da shi aiki na hakika ne lokacin da ka je phd na'am saboda mu ilimin rijal a gurin mu har a sunna kuma haka yake ba wai shine yanzu an baka ilimin rajal ba kawai in ka zo ka ce to wannan hadisin allama albani ya ce ya inganta ya ce ya inganta da wani dalili in dai matukar ilimin rijal ɗinka shine ka zo ka maimaita abin da magabata suka faɗi ma zitta fil baladi illa nuskha walla illa nuskha ah, baka da wani amfani wallahi kar ka bata ma lokaci na karanta ilimin rijal saboda ba wani abu za ka zo da shi ba balantana ba ce ka maimaita abin da magabata wallahi akira makalla wannan bambanci ne na musamman tsakanin mu kuma a makarantar mu ba wanda yake koya ma ilimin rijal saboda ka zo ka ce allama majalisi ya ce saki a shekhu tusi ya ce sahihun na'am wallahi maulana allama majalisi shekhu Dusi ya faɗa ni yanzu me yasa aka koya min ilimin rijal saboda ka zo ka suma ka aza su da kai na ce wannan hadisin sahihi ne wannan da da'ifi na'am kai munakashin su ra'ayinsu wannan yasa malaman suna faɗa ilimin rijal amfanin shi hadisin da malamai suka ce da ifi ne ka tabbatar da ingancin shi wanda suka ce sahihun ne ka yi kokari ka gane idan suka kuskure wa illa inda dai za ka zo ka maimaita abinda magabata suka fada sahihun su ba tare da ka nakasha ba kawai ka ce sahihun da ifin suka ce da ifi karka karanta ilimin rijal bai da wani saboda bata lokacin da kawai za ma zaka fil balad illa nuskha wallahi kawai eh. ka harjace abin da magabata suka faɗa ne su san gaske wannan yasa su intizarin su mafi yawa kuma masu ihu da kuwa a social media sun kai mhm. PhD din ne la la shi yasa ba za su gansu suna magana ilimin rijal ba su san gaske la wallahi wani wallahi larabci kawai yake ji ya ma san me yake cikin rijalo din ya san ya ake na kashawa kawai sunan da yake ji kawai suna yake ji eh, shine wani malam yake da wannan fa mu ba a sun ba ci bane mhm. da kawai zaka je kana gama kulliya kawai ka zo ka rinka wannan hadisin da ifi e ne wannan sahihi ne maulana ka ce da ifi e ne amma da sharaɗi ya zama za ka iya tabbatar da ingancin shi ba ka zo ka ce Allah ma albani ya ce sahihun ba sun ma maza dan ya faɗa mm. to mu yanzu da kai muke kai yanzu da kake cewa sahihi ne me da tabbatar sosai wannan jasa za ku je ina cewa sun ma maza in wane ya ce sahihi ne kuma na sha faɗa ni ba da Allah ma albani nake takalidi ba a gurin ingantawa kuma ba da allama majalisi na ta takaliri ba a gurin lala wallahi mala inda ni zan ce sahihi ne ina da bukatar dalilai ne na cewa sahihi ne kamar hadisai da na karanta a baya na ce ai sahihi ne yanzu ka zo ka tambaye ni me yasa na ce sahihi ne na'am sai ka gani da gaske ta na yi ko kuma da gaske ala basira na ce sun inganta gaske masu kallo in sun lura akwai mutanen da na yi musu bakin rubutu <laughs> sosai a nan ne za ka gane mai faɗa da ya ce sahihi ne a kan wannan mutanen da wani dalili ya dogara da wani dalili ya dogara sosan gaske amma maulana ka zo a social media kana tattaunawa da wani kana jin yana wani abu zai ka ce a shi a babu shi wannan mai magana a shi a shi wane ne sosai malam mustapha dunkule mhm, muna da hanyoyin tabbatar da ingancin hadisi na farko tawatiri mhm, mhm. shine labarin da mutane masu yawa su karwaito waɗanda yawansu ya kai ba zai yi su haɗu a kan ƙarya ba wannan ba ruwanmu da isnadin shi ya inganta ko bai inganta ba matuƙar mutanen da suka ruwace su suna da yawan da ba zai yi su haɗu akan karya ba suna da sabani kan sabani da sauran sharuɗan shi wannan yana nuna cewa labarin an ya gangaro daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wannan tawaturi kashi uku ne mhm. muna da attawatur al-lafzi tawaturi lafzi shine duk cikar waɗannan mutanen sun ruwaici lafazi ɗaya kamar man maulahu fa hadha aliyun Maula. duk cikar waɗanda suka ruwaici wannan hadisi me suke cewa manzan Allah ya ce man maulahu fa hadha aliyun Maula wanda a iya sahabbai in ka lissafa zaka samu mutum kusan ɗari da wani abu wannan yana nuna wannan tawatiri ne kuma lafazi lafazin mm-hmm. na uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam kuma yawan su ya kai yawan da bayan da za a yi su haɗu a ce wai haɗuwa suka suka kirkira ma mutane ƙarya mm-hmm, mm-hmm. akwai at-tawatur al-ma'nawi tawaturi ba lafazi ba ne amma saƙon da yake eh, ɗauke da shi duka ɗaya ne yanzu misali za ka ga hadisi ya zo cewa imam ali a badar ga yadda ya yi sosai a uhudu ga yadda imam ali ya yi a hunaini ga yadda imam ali ya yi a Haibar ga yadda imam ali ya yi mhm, mhm, mhm. wannan duka saƙonsu suna gaya ma imam ali wane ne yana da jarumta sosai wannan sai ka ce jaruntar imam ali ta tabbata ta tawaturi amma tawaturi wani iri ma'anawi akwai abin da ake kira da at-tawatur al-ijmali shi kuma tawatur ijmali kamar ka ɗauki biharul anwar kaga mujalladi 110 ne kuma da hadisai ne a ciki tawaturi ijimali za ka ce kada'an a cikin biharu ba zai yi a ce duk hadisan da ya ruwaita wai karya ba ne akalla ko da kwaya ɗaya ne sai ka samu ingantacci wannan sai a ce tawaturi ne menene ijimali malam mustapha idan waɗannan tawaturi lafzi a gurin da ake buƙatar lafazi wannan ba wani mai shakka bai mai kwakwanto tawaturi ma'anawi wannan ba wani mai shakka ba mai kwankwanto cewa hujja ne a kadiyar da ake so a tabbata da wannan ba ka buƙatar ka ɓata lokacinka a gurin isnadi ya inganta ko bai inganta ba mm-hmm. malam mustapha hanya ta biyu muna da abin da muke kira alkhabar almahafufu bilƙara'in hadisi ne ya zo amma akwai wasu ƙarinoni mhm. a wajen hadisin masu zama shaida da dalili akan ingancin shi sosai hadisi ne da ake waye da shi akwai ƙarinoni masu tabbatar da ingancin shi mm. ko da ko hadisin labarin mutum ɗaya ne amma sakamakon akwai hanyoyi akwai wasu ƙarinoni masu ba mutum tabbacin cewa lallai wannan maganar ta gangaro daga uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin za mu karɓe shi mai aiki da shi ko da ko ka kaddara isnadin shi da yafi ne mm-hmm. matukar akwai ƙara'in masu tabbatarwa saboda me yasa muke so mu yi bahasi akan mazaje Mm-hmm. ai ba mazajen ne suke da kima da daraja ba me yake da kima sakon uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa sallam amma me yasa muke zuwa mu yi bahasi akan cewa suka ne ko ba suka bane saboda mu samu tabbaci in ya zama zaka iya samun tabbaci ba tare da kai wannan ba yasa zaka bata lokacin ka wani yasa a tawaturi ba ma da bukata a khabar din da yake mahfufin bil qara'in ba ma bukata malam mustafa sai na uku mm-hmm. shine khabarul wahid khabarul wahid istilahi ne wanda zaka iya cewa ba wai dole sai ya zama mutum ya yaba sai sai la mutum biyu ana iya za a iya tabbaka musu kuma kaga yana da kashe-kashe wanda rana ce khabarul wahid ne mustafid wani lokaci ba mustafid ba wannan yan uwa masu kallon mu shine wanda yake da buƙatar bahasin ilimin rijal ba kuma muna yi sosai balma an alƙalin masu la la su bari Allah ya kai mu da rai da lafiya wata rana san rijal din ya hada tsakanin wanda ya san rijal a shi'a da wanda ya san rijal a gurin su za su fahimci akwai bambanci akwai bambanci sosai kuma muna da iskalat din da su bari in Allah ya hada mu da su wata rana za a bijiro da iskalat din su a mhm. makarantar su sai neman ansa su wanda in ma aka zo aka da an zana shajara din ma zaka gane akwai fa akwai bambanci ne yawa gare shi amma me yasa suke ihu da kuwa saboda ba su haɗu da wanda ya sani ba kuma sun ki zuwa su karanta sosai malam mustapha waɗannan abubuwan da na faɗa kaga tawatiri mm-hmm. da khabar al mahfufi bil qara'in da khabar al wahi mm-hmm. duka fa da sharadi kwaya ɗaya na asasi kar su saba ma al-qur'ani mai girma fa mm, duk wannan duk waɗannan ba su da wani martaba in suka kawo wani sako da ya ci karo da al-qur'ani za mu ɗauki wannan sakon mu buga shafa intaha wannan yasa wani lokaci masu kallo za su ji nace sun ma maza isnadin shi ya inganta mm-hmm. ba wai ya wadatu kawai ga hadisan da suka zo a makaranta ahli sunna ba ko a cikin kafin ko a ina ya zo inda ya ci karo da alkur'ani to kenan ya faɗi daga sakata anil hujjiya lala wala ya faɗi hmm. kuma ya kamata su zo su tambaye mu ya kuke ardi din nan saboda kasan za su zo su ce yan shi a sun ce abin da ya dace da alkur'ani ne amma ahlul baiti inna ma yuridu sun ce abin ne alhali yana da siyakin matan annabi wala wala wala maulana a sasan ma inna ma yuri dola tare da ayoyin matan annabi aka saukar da ita ko ita daya aka saukar da ita <laughs> dole shi ma wannan wani bahasi ne mai zaman kanshi qur'ani din nan wannan aya din ta ahlul baiti wa ya dauko ta hada ta da matan annabi sosai manzon Allah ne ko kuma khalifa Usman ne kamar yanda kuka faɗa na'am bahasin jam'ul qur'an wannan kaga siyaki daga nan wannan lokacin zai zo sosan gaske suwa suka rubuta tashin farko akwai buƙatar ku tabbatar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum tare da ayoyin matan annabi ta sauka ko a littafan ku ba za ku iya wannan ba sosai saboda duk littafan ku me suke cewa an saukar da aya inna ma yuridu Allah wanda yake nuna ita kadai Allah ya saukar da ita sosai sosai wa zai ga ya muna misdakin ta ba aikin ka bane ba aiki na bane ba aikin malamin tafsiri bane aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bari manzon Allah ya bada misdaki manzon Allah ya ce Imam Ali da Fatima da Imam Hassan da Hussein ne da shi ake nufi sosai wannan ya samu ka fada eh wallahi siyaki farko tabbatar muna ayar inna ma yuridullah tare da ayar matar annabi aka sauka da ita sannan ka zo ka fara ba hasi ka ce muna siyaki hujja ne mm-hmm. wani siyaki ne hujja siyakin da manzon Allah ya hada ko kuma siyakin da waɗansu suka zo suka hada sosai wannan shine arda alal qur'an lala ka to ka tambaye mu mi kuke nufi da arda nan wallahi maulana wallahi sai mu kai malam wallahi wallahi ba kai ka zo ka kirkiro wani abu ba ka ce wai hujja ne akan miskini bari mu mu faɗi da kanmu mu faɗa da kanmu <laughs> mana shine adalci kamar mu mu faɗa da kanmu sosai gaske Allah wai siyaki wai siyaki siyaki ita ayar inna ma yuridu Allah akwai buƙatar ka tabbatar tare da ayoyin matan annabi ta sauka ko ba tare bane mm. malamai da hafizu kullu su cire wannan aya alqur'ani su ga in ayoyin ba su tashi daidai ba malamai sai san gaskiya wallahi za su tashi kamar babu ta a ciki tun farkon magana ai kuka lura ma yana zawwa nan ma labari wala labari canzawa yake kaga idan manzon Allah ya sa wa fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula inna ma to cire inna ma kana ci gaba za ka ga ayar ta tashi <laughs> sai za ka ga ayar ta tashi ya aka yi aka sata ne ko ka ce usmani ya zo ya hada wanda mu la la la mu za mu ce ma la wallahi tun manzon Allah ya dana aka hada alqur'ani amma me yasa manzon Allah ya kawo ta a nan sosai shi ma wani magana ne mai zaman kanta amma kai daidai da itikadin ka Usman ya hada wannan sosai ya akai sai yakin shi ya zama hujja da manzon Allah ya ce wannan ayar hada suke sai a zo a fara bahasi su yaƙi hujja ne ko ba hujja bane amma ku cewa kuke a kalifa usman ya hada wannan hadin kuma a littafan ku wannan ayar ita kadai aka saukar da ita ba tare da ayoyin alzimuhum bima alzamu bihi anfusahum yau ka kana ce min su yaƙi bai tare Allah ya saukar da ayoyin eh, a nasu ita kadai ce duk su duba littafin hadisan su ni hadisan suke cewa inna ma yuridu Allah ya saukar da ayoyin inna ma Allah a daki na eh, sai sai aisha tana jayi makanta ummu eh, ummu salama tana jayi makanta tana cewa da a dakin sun Allah ya sauka inna ma yuridu Allah wannan yana nuna ayar ita kadai ce malam ba ta da wani alaka da wadancan mata amma me yasa manzon Allah ya hada ta ina magana a sauka wani darasi ne da sai sai malam mustafa kenan wannan bahasin duka wannan da sharadi kar su saba ma alqur'ani sosan gaskiya amma me kuke nufi da saba ma alqur'ani mhm, mhm. wannan wani abu ne da yana da buƙatar su je su bincika ilimin usulin mu in muka ce riwaya ta ci karo da alkur'ani mai muke nufi za mu yi kokari insha Allah subhanahu wa ta'ala a wannan zama din mu dabbaka arda riwaya alal alkur'ani insha Allah ba ne yawa yawa eh lala ba ne yau ba ne ba saboda kar wani ya kira mu ya ce a ah, to ai kun ce za ku eh, insha Allah a wannan a wannan program din eh, namu hankali hankali zan zo in ce musu wannan hadisin bai inganta ba sai in gaya musu ya ake saba ga dalili sosai malam Mustapha yanzu a dunkule a matsayin mukaddima wanda kaga mun bayyana aikin da muke so mu yi saboda haka kada wani ya zo ya ce min ya zo a kafi wallahi monana ya zo da kafi tabbatar mm-hmm. ingancin shi sannan ka zo ka tabbatar bai saba ma alkur'ani ba amma za ka iya cewa wannan hadisin ya zo a kafi amma me yasa baka kawo shi a nan ba sai in gaya ma matsalar da take ciki da ya saban kawo shi sosai mu ba mu da wani littafi ingantacce mm-hmm. balantana kila wani ya zo ya ce duk abin da yake cikin kafi kun yarda da shi lala wallahi malam ba wai da abin da muke cikin kafi mun yarda da shi ba akwai hadisin da aka fi asalin shi hadisin sunna ne da yawa ma la wala hadisin sunna ne sanadin shi da komai na sunna ne na'am wannan magana ta zo za mu tabbatar maulana sai abuwa da dama za ku samu irin waɗannan hadisi kuma wannan ɗabi'a ce malam ɗabi'a ce mm. saboda in sunna sun fi mu yawa kuma tare da su muke rayuwa musamman ma za'imul hauza a lokacin yanda yake wannan wannan dole ne wani lokaci a gurin rubuta mai rubutowa ya ce in sunna sun faɗa sosan gaske wannan wasu hadisan na sunna ne malam mhm, mhm. shi yasa za ka ga yanzu ana bahasi cewa iya eh, ina ne zan mu iya eh, ina ne na zunna <laughs> aiki Allah wannan tsaganin baka guda biyu ne nake so in faɗa malam Mustafa ni abinda nake so in ci shi in mutum yana so ya yi mana hukunci kar ya yi mana hukunci da ma'aunan shi wa illa da ma'aunan shi ne ma'aunan mu ba makaranta biyu akwai makaranta ɗaya ce makaranta ɗaya ce ba bukata a ce waɗannan a ne waɗannan sunna babu bukata sosai amma me ya bambanta mu tun daga makarantar mu ta zama bamban wannan yana nuna ma'aunan ka da namu ba iri ɗaya ba ne wa illa da iri ɗaya ne da ba ɗaya ba biyu ba ne ɗaya ne amma duk iskalin da suke muna da littafanmu suke yi da ma'aunanmu suke la da nasu suke yi malam mustapha miskinai dan shi'a ya ce kaza to dan shi'a da ya ce kaza a mahangan shi ko a mahangan kaza wala akalla tambaye shi mahangar kaya aka yi ka tabbatar da wannan in ya gama sai ka ruguza mahangar daidai da mahangar shi daidai da dalilan da su suka dogara yanzu kamar ba hasoshin da muke yi a baya don in muka kawo muka ce wannan hadisin ya inganta wa muke kawa ya inganta shi malamin sunna lokacin da muka ce wannan isnadin shi ba ingantacce bane a ina muka koma ilimin rijal din sunna ba na shi'a ba malamin wala Allah akar makalla wannan ko shi ya rudi waɗansu suna ganin cewa makaranta alal baiti ba ta da wannan yasa yasa na cewa wanzo manzon Allah mu da zamu faɗa wanda muka yi imani da shi wannan yasa ka lura ai yanzu ba kullun nake karanta na sunna ba wannan da gangan nake saboda su san mu muna da ma'aunai kuma muna da littafai muna da hadisai mu muna faɗa ne saboda mu tabbatar cewa abinda muka yi imani da shi a littafan sauran akwai kuma akwai shi sosai eh, sosai amma ba littafan su ne dalilin mu ba sosai malam mustafa mu aji wannan bari mu zo mu fara magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani na'am tunda mun faɗa dama za mu yi muqaddima mhm. cewa wane ne uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a alqur'ani amma daidai da tafsirin ahlul baiti alaihi sallam. malam mustapha wasu abubuwan da na faɗa a ilimin rijal da basu bayyana ba insha Allah subhanahu wataala a hankali hankali eh zan warware wasu matsaloli malam mustapha muka zo muka kalli ka'ida ta farko mhm. za mu ga cewa Allah subhanahu wataala yana da sunaye walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kaga Allah subhanahu wataala yana da sunaye mhm. waɗannan sunayen da Allah subhanahu wa ta'ala yake da su za ka ga akwai sunaye na lafazi kamar a ce muhyi mhm. almumitu mhm, mhm. alghaniyu al'alim amma waɗannan sunayen suna ta wata haƙiƙa ce da wani abu da yake yana da waƙe da reality wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala in muka kalli ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a wannan duniya ɗin ta samuwa yana yin su ne daidai da sunayen shi in zai azarta da wani suna yake azartawa da in zai kashe da wani suna yake kashewa almumit in zai halitta da wani suna yake yi alkhaliku mm-hmm. wannan wani abu ne wannan yasa yanzu in mutum baya da lafiya mm. in zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da suna ba zai ce ya almumitu ya kai mai kashewa ba ni mm-hmm. lafiya ba me yake cewa ya shafi eh, ba ni lafiya sosai in yana son arziki ba zuwa zai ya ce ya muku yi mai rayawa ba ba ni mm-hmm. arziki me yake cewa ya raziku ko ya razaku mm-hmm, mm-hmm. wanda yake nuna har a ɗabi'ar mutane sun san cewa abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi sunayen shi suna da tasiri wato suka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar waɗannan sunaye ne, amma iya lafuzza lalala wannan yasa ismul azam lafazi ne Allah ba lafazi bane malam mustafa suka roki Allah subhanahu wataala ta hanyar menene sunayen shi wanda yake nuna ayyukan da Allah subhanahu wataala yake yi a cikin halitta sunayen shi suna da tasiri a gurin waɗannan ayyuka din ya yasa in zai yi kashewa da almumiti yake magana in zai yi maganar cewa mutane fakaraku ne mabukata ne da me yake ne amfani alganiyu in zai magana halitta da yake amfani da alkhaliku malam mustapha muka zo muka kalla alkur'ani za mu ga cewa akwai mutanen da allah subhanahu wa ta'ala ya ba su irin wasu daga cikin sunayen nashi wato suna aikin da aikin da wannan sunan Allah subhanahu wata'ala yake yi ko kuma mu ce aikin Allah subhanahu wata'ala suke yi mhm. amma da izinin Allah da izinin Allah zan zo in yi bayani mai muke nufi mhm, mhm. malam mustapha muka zo muka kalla zaka ga abubuwa da yawa alkur'ani nan Allah zai ce ma ma'alici kawai Allah ne sai kuma ya zo ya ce ma annabi Isa alaihi salam yana halitta wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'at at-tayr mm. wani ne khaliqu fihi wa an fa anfakhu fihi fihi فيكون yakunu tsairan الله idhnillah wa ubri'u al الموتى موتى abrasa wa uhyil mauta الله سبحانه wane ne khaliku Allah عليه السلام ta'ala amma annabi Isa لكم ya zo ya ce muna shi ma khaliku ne nan shi ma ya ɗauki wannan ya ɗauki sifa khaliku ya ɗauki wannan sifa ya ɗauki sifa ni ma ina halitta wane ne mai rayawa Allah subhanahu wa ta'ala shine muhyi ya ce wa uhyil mauta shi ma hayu ne amma menene bi idnillah wannan yake nuna ma cewa a alkur'ani akwai sifofin Allah amma wasu suna zama ayar da wannan sifar Allah subhanahu wa ta'ala take bayyana muka yaren irfani da sufanci na faɗa ba na so in sama bahasi na wannan amma shine abin da suke ce ma mazhari ko kuma tajalli malam mustapha muka zo za mu ga cewa ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala shi ne mumitu mai kashewa amma za ka ga akwai mala'ikan mutuwa sosai yana aikin menene wannan sifa din yana aikin wannan sifa din ko wannan sunan mhm. na almumitu ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wane ne almumitu Allah subhanahu wa ta'ala amma ga mala'ika shi ma ya zama menene mai kashewa wannan yasa har ana cewa akwai mala'ikan mutu mhm, mhm. malam mustafa a alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani suna daga cikin sunan shi ko babu gangaram me yasa na fara da wannan saboda ina fadar na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a zo a ce kun yi gudu wallahi maulana matukar ka yadda annabi Isa yana kashewa kuma sunan Allah ne kuma yana kashewa sunan Allah ne hmm. wala dole ka yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma yana da wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala sosai amma mun yi bayani da wace ma'ana yace yahlifuna billahi ma qalu walaqad kanu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu wani mutum Allah ne mai wadatarwa mai bada arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma mai wadatarwa ne mai bada arziki ne min fadlihi eh daga cikin amma daga falalar Allah manzan mm. Allah yake barewa mm. arzikin na manzan Allah ne lala na Allah subhanahu wataala ne kamar yadda annabi Isa yana rayawa bi iznillah mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. annabi Isa mm. yana raye mata ce amma bi iznillah rayawa ta asali ta wace ce ta Allah ce sosai akhluqu yana halitta eh. wane ne khaliqu Allah ya ce khaliqu kulli shay'in mm. wa khaliqu khaliqu kulli shay shi ya halicci komai mm. ya kai annabi Isa ya zama khaliqu yanzu ka zo ka ce manzon Allah yake azurtawa <laughs> Allah za a ce kai kai gulwi amma ka ce annabi Isa yana rayawa Allah wannan ba gulwi bane ya ce alqur'ani ya faɗa wannan ma alqur'ani ya faɗa sosai la kawai ina ko ka samu matsala sai suka zo suka ce a ganahum Allahu wa rasuluhu su fassara shi manzan Allah fa irin wannan abin na annabi Isa ne fa sosai sai suka zo suka ce la la la manzan Allah ya kira su ga hanyar da za su samu arziki Allah cewa ya kira su ga hanya Allah cewa ya yi a ganahumullahu wa rasuluhu min fadlihi Malam Mustapha ku haska mana wannan ibara ne. ya ce anna aba hanifa a kala ta'aman ma'al imami sadiq ja'afar ibn muhammad alaihi salam ko haska muna فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه, صلى الله عليه وآله فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في, في كتابه, كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ويقول في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله, ورسوله وقالوا إنا إلى الله راجعون لك أني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا أجل. سمعتهما إلا في هذا الوقت فقال أبو عبد الله عليه السلام بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى ta'ala anzala fika wa ashbahika am ala qulubin aqfaluha wa qala kalla barrana ala imam sadiq alaihi salam ya ci abinci zan zama mai zuwa wala Allah za a ce na zo da rudani da sabani zama mai zuwa zan warware rudanin da yake imam sadiq in ya ci abinci ya ce alhamdulillah Mhm. wannan daga Allah ne yace haza min fadlillah wa min rasulika sosai wannan abincin da Imam Sadiq ya ce daga ina ya zo hmm. manzan Allah yana da hannu a ciki ko baya da yana da hannu arzikin da yake wallahi nashi muke ci Allah sallallahu alaihi wa wasallam wa ma ya isa illa ya yake da hannu wallahi baka gane bala mushkila yanda ka yarda annabi Isa yana halitta baka gano ya yake yi ba mhm, haka mhm. akwai bukatar ka yarda arzikin nan manzan Allah ne amma ya yake wallahi ban sani ba mm. Qur'ani ya faɗi wancan wannan Qur'ani ya faɗa wallahi Qur'ani bai zo ya ce mana manzan Allah ya ɗora mu a hanyar da za mu samu arziki ba la aghnahumullahu wa rasuluhu wa Allah ya ce amma a ina manzan Allah yake bayarwa balala mm-hmm, mm-hmm. Allah ce sosai na manzan Allah ne lala daga Allah ne na Allah ne yake bada tanan zaka gano me yasa ake cewa ne mutum ne irin ku sosai saboda komai ba nawa bane na Allah ne Mm-hmm. amma kuma kana azartawa <laughs> wallahi me yasa Allah alqur'ani bai ce kai ma kana azartawa <laughs> sai kawai yake banci manzon Allah da shi wannan kaga yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana azartawa sosan gaske wallahi in dai ka yadda Allah shine almumita ka yadda azra'ilu ma yana kashewa me yasa ba za ka yadda manzon Allah Allah ganiyu ne manzon Allah ma ganiyu ne mala amma da wace ma'ana da ma'anar cewa ya rabu da Allah da ma'anar cewa na Allah zai fara ya kare sandan da manzon Allah ya fara la la da ma'anar shi ayar Allah ne madubi ne da ya hake mm, haikato mm. wadatarwa Allah subhanahu wata'ala ne nake nimi zama mai zuwa zan yi bayani filla filla ba manzon Allah bane bid'a a wannan matsalar ba mm. annabi Isa ma yana da annabi Ibrahim ma ya nemi ya raya kuma shi ya kira su ya raya su ma sosai sosai sosai Allah Mustafa godiya muke a karo kalla insha Allah zama mai zuwa masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kayatar kuma ya amfanar insha Allah kamar yadda aka saba za mu je hutu wanda in muka dawo insha Allah za mu bude layi ku da taku gudunmuwa kamar yadda kuka saba a ci gaba da kasancewa tare da mu Masha Allahu masu kallonmu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. kalla yanzu lokacin masu kallon. Malam sai ya haƙuri musamman ma na ci lokacin su kusan minti hudu. So mm, insha Allah ba wata ala zama mai zuwa zan yi ƙarin bayanin da ke nufi. su wala Allah wala Allah wani zai iya cewa shirka nake yi <laughs> kamar yadda Abu Hanifa ya gaya mai <laughs> Imam Sadiq alaihi eh, salam so a bari yawa <laughs> kaga su bari za mu zo mu warware mi muke nufi kuma za su gano shirka ne ko ba shirka wani sosai to akan makalla muna da sako na farko daga Mustafa Usman Nabuka to muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh malam barka da wada barka malam ya haƙuri alhamdulillah la ina yi wa malam fatan alheri to muna godiya sosai malam alheri yawa ba su ya kayatar ya amfanar wannan muhasi dan cikin gida muna godiya sosai Allah ya amfanar da mu imani wallahi muna matuƙar jin daɗin wannan muhasi malam Allah ya amfanar da eh, mu gaba ki muna godiya sosai malam daga Aliyu to mala ali adam muna godiya sosai allah ta'ala ya ba da lada muna godiya sosai to insha Allah saƙon mustapha umar na buka to har yau dai muna da kira assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to wanshi ya katse insha Allah malam mustapha yake cewa assalamu alaikum alwilaya tv hausa don allah a miƙa min saƙon gaisuwa ta ga sheikh yusuf judi e, muna mishi fatan alkhairi to insha Allah muna da wani kira bisa assalamu alaikum wa rahmatullah na alhamdulillah barka malam muna tare da ma abba to mala abba fatas kun barka da shigowa alhamdulillah alhamdulillah mala abba to in sha insha Allah malam yana je kuma sauran za su je insha Allah Allah ya ba mu gaba ilahi amin yawa tambayar da nake da shi a malam da manzala ce mun kunki lawo a za a yi tuwai wai nan guda hudu wanda ake cewa eh surafa mm-hmm. a shaɗi daga imam ali sai imam hasan alaihi salam to yake su ma da Allah wannan gudun da ana a su ma da manzala ce mun kunci suna cikin ko ba ciki to shi ne nake so Allah ma yake so ma ne kara wannan ya wa za a to suna ciki ne wannan wanda ko na'am yawa muna godiya sosai malam abba malam kun fahimci tambayar shi to insha Allah wannan malam mustapha umar kenan yake cewa eh, a miƙa mishi saƙon gaisuwan shi ga malam kuma suna fahimtar karatu to Allah ta'ala ya amfanar da mu insha Allah muna da wani bisa layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to ina jin malam baya jina to akar makalla muna da wannan saƙo daga wannan nura nura halili kenan ce salamu alaikum alwilaya tv hausa muna godiya sosai mustapha a gaishe mana da sheikh yusuf umar judi allah ya saka da alkhairi to muna godiya sosai malam muna da wani bisalai assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah to masha Allah malam bismillah bismillah malam muna jin ka an na'am kuma bismillah malam ina so kamar yadda wannan aya inna ma kamar ban take da kuma wannan aya ne mm-hmm. to wannan yana nuna cewa shi alkur'ani kamar Allah ya inna na nazzalna zikra wa inna lahu mm-hmm. an yi kuɗe ne an haɗa su ko ku a wurin fassara yake yin cewa ita wannan aya ta sauka da tunda ai kawo jumla aya ɗaya ce sosai kuma ya na'am inda ya da abin da ya baya ban daga kuma abin da ya zuwa aya ban haka tun da aka yi mhm. cewa ina an muku gane ko ku kenan ko ku asalin aya a wurin ma'ana ne za a raba ma'ana saboda da yin sauƙon Na'am. Ko ko magana da malai ta mhm. Kamar ake ba ka haɗa an kai da sahabbai wuri ɗaya. Mhm. To mu dai ɗaliban yi ne. Ba a kira bai kai na cewa mu yi tambaya a'a amma ya gara in tambaya wurin malam. To kamar mu ne madogarajin cewa a'a da a haɗa bai shirya guda. Kamar inda mu ina muka karanta ya misali da zan bada inda mm. Allah yake ce Muhammadu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Kai ma ma'a wannan ana gaya mu cewa ma'ahu ta kunshi mm. daga zaman daga manzara sallallahu alaihi wasallam sahabban shi ahadin shi har mm. ya zuwa yanzu na mm-hmm. taratti sosai da kuma ta inda Allah ke cewa amma fita an tarrafu jannata Wannan baya a cikin masal lazina kanu ko. basar mm. kuma da ba wadda ra'u wa zai su a ya kula shi ne wallan ke ma'ahu wannan kafa ma'ahu wanda Allah ya ce mata na sunna zuwa mm. ne ne suka ce almanzu ka zalika da makana sunna yake masa ala inna nasrullahi qarib sahabbai ne suka ce haka ko ahlul bait ne suka ce haka muna da mhm. Allah ma ne rage kwari kuwa. dan ni a wuri da a matsayin na ɗalibin ilimi a mhm. raba halin da sahabbai kamar in dai ba a ma ba mu hujja ta ilmiya hadisi ko aya ba mhm. musamman in dai aka ga aya ta kawo nuke Ko ba mu sa ran a kowane hadisi da ya shara aya sai dai aya ta share hadisi da Allah a faɗa wa bayanin da muke so ga musu amfani da ɗalibin ilimi wannan maganganun da malamai suke yi suna mu kai da kawo suna imauta mu tunani wanda mu muna tunanin cewa kamar ilimin da yake kai ba za mu gane cewa su menene daidai wurin saboda haka mm. idan wani lokaci ana sabu kashi lafiya da Allah malam mun ya ta mu gani ta Allah to muna godiya sosai malam muna godiya sosai Allah ya bada lada malam mun ji tambayoyinka kuma in san samu ne a bari kar a shigo da wani da Allah a bari in bada amsoshi eh, to yanzu kenan masu eh, kira dan jira eh, da Allah a taimaka ya zama cewa an jira na bada amsa mhm, mhm. Ah, na farko shi tambayar da dan uwa yayi ah, wannan malam abba cewa akan mankuntu maulahu fa aliyun maula mhm, mhm. wannan yana nuna su imam hassan alaihi salam sun shiga a ciki ko mhm. ba su shiga ba wanda in muka kalli asalin ruwaya din za mu ga cewa na karanta ta a zaman da ya gabata kuma a zaman maki da dama na karanta za ka ga cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu hadisan sai da ya fara magana inni tarikun fikum athqalaini kitaballah wa itrati ahla baiti sannan ya kawo magana man kuntu maulahu aliyun baula in zai yi da Allah a taimaka a haska muna wannan hadisi din yake cewa yake cewa inni qad taraktu fikum athqalaini akhadhuhuma akbaru min al-akhar kitaballahi azza wa jalla wa itrati ahla baiti fanzuru kaifa takhlifuni fihima fa innahuma lam yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه شي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أولا حديثي ya fara faɗin na bar muku a halul baiti yanzu yana so ya bayyana mutum na farko da ya bari a halul baiti sai ya daga hannun ali alaihi salam yake cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula wato ali ɗaya ne daga cikin lissafi din inni tarikum fikum amsakalaini kitab Allah wa itrati da nafari mm-hmm. wannan zai zama cewa mun ba da amsa din wannan an koma sharhu mushkil al-athar na imam tahawi za a ga wannan hadisin da sauran malaman da suka ruwaice shi sosai amma maganar da dan uwa yayi na magana yawa maganar cewa na farko muka zo muka yi la'akari da ita aya din malam mm. mustapha sosai shi cewa akwai bahasi akan cewa aya din innama waliyu inna ma yuridu Allahu liyudhhiba ankum ahlal tare da ayoyin farko aka saukar da ita ko ba tare ba sosai alhamdulillah ya ce ɗalibi ne ko haska muna mu karanta ayoyin alkur'anin nan ya gani ya cire ayar yanzu ya ɗauke ta ya ga ayoyin za su tashi ko ba za su tashi ba ya ayyuhan nabi ya qul la azwajika in kuntunna تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ya nisa annabiya ya annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna yazo wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatan ula ka kaga ga inda inna ma yuridullah ta zo mhm. yanzu in aka zo wa ta'ana Allah wa rasulahu kan ya cire inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum rijsa wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min al ayati wal hikim mm. zaka ga ayoyin sun tashi sosai zaka ga sun tashi mm-hmm, mm-hmm. bahasi shine cewa wannan aya din tare da sauran ayoyin aka saukar da ita mm, ko kuma an samu wani fasila wani lala ko ba tare aka saukar da su ba kage yanzu in aka ce Allah subhanahu wata'ala ta'ala da ya saukar da ayoyin nan tun daga ya ya nabiyyu a zuwa azwajika har zuwa kana latifan khabira tare ya saukar da su kaga sai a zo a fara cewa inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa siyaki yana magana akan matan annabi ku taimaka da Allah ku dauke mana yanda zamu yi sauri mhm. wannan kaga yanzu mun karanta ayoyin mhm. ya karanta da kanshi ya cire wannan zai ga ayoyin sun tashi sosai la mushkila zo mu tambayi malaman sunna mhm, me suke ce muna ita wannan aya din ya aka ita kaɗai suka ce aka saukar da ita ko tare da wadancan ayoyi ko haska muna alama albani yake cewa hadisi mai namba dubu uku da ɗari biyu da biyar yake cewa qala lamma nazalat hadhihi al-aya lamma nazalat هذه الآية على النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس Mm. lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar daga ina ya fara daga ya nisa annabiya la la la inna ma yuridu Allah wannan yana nuna cewa waɗancan ayoyi sun daban aka saukar da shi ko ta gabace su ko sun gabace ko sun gabace ta ba tare Allah ya saukar da su ba mi malaman sunan suke cewa lamma nazalat hadhihi aya lokacin da wannan ayar ta sauka mm-hmm. ba ayata ba ba ayata ba mm-hmm. waɗancan ayata ne mm-hmm. wannan yana nuna wannan ayar ita kadai ta sauka ba tare da su ba sosai yace cewa fi baita ummu salama fada'a fatima wa hasan wa husaina fajallalahum bikisa alama albani yace menene sahihun wannan sahihu wa da'ifu sunan tirmidhi muka zo muka kalla nan gaba ibn Wahi yake cewa an ummi salama ku haska muna qalat nam nazalat hadhihi al-aya fi baiti wannan ayar ta sauka a gidana mm-hmm. inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ala al-baiti wa yutahhirakum tatheera mm-hmm. a ina ta sauka ita ma me ce wannan ayar sosai da ya nisa annabi ta ce wannan ayoyi ne wannan yake nuna ma wannan ayar ita kadai ta sauka mm-hmm, ba hasi ya aka yi a alkur'ani aka zo aka sa wannan ayar yawa shi wannan mas'ala shi bai da wani alaka da wai wannan ayar da ya ja wala Allah a ce judi ya ce alkur'ani bai cika ba lala baba hazin ni ina faɗar mi kuka faɗa ne sosai sosai hadisan ku ku je ku karanta su inna ma Allah ce suke nazalat hazihi aya wannan ayar kuma manzo Allah shi yake bada umarni aya kaza shi ce a sa ta guri kaza kaga su suka zo suka ce qur'ani mhm. da yake hannun mu jeri ne na khalifa wane ne Usman na'am mushaful usmani mushaful usmani sosai bahasi yanzu a mushaful usman da muka samu wannan manzan Allah ne ya ce a ɗauki wannan ayar asa ta ko kuma aikin kuma la khalifa Usman ne ya ce a mhm, ɗauka asa mhm, mhm. mu a itikadin mu da imanin mu alqur'ani tun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye aka hada shi sosai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ɗauko wannan ayar a sata a gurin nan kuma ba ita kaɗai take haka ba je ka ɗauko alyawma aka multa ka gani a hukuncin nama aka sata cire ayar ka karanta ayar ka gani ayoyin ba su tashi ba hurrimat alaikum almaytata wad dama wa lahmal hinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فثق اليوم يئس الذي اليوم أكملت لكم in ka je ka karanta ruwayoyi su ma za ka ga ita aya ita ma sosai sosai sosai amma mu a itikadin mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a sata me yasa yace a sata mhm. saboda yana so ya ce ya ku matan annabi ana ta fadar in kuka yi kaza in kuka yi kaza amma ya ku al'umman musulmi ku sani <laughs> gidan annabi fa akwai wani gida da yake tsarkakakke ne na musamman ba maganar cewa su in sun ji tsoron Allah in sun yi kaza mm. za a yi musu azaba la la la kuma ka je ka karanta hadisan ko ka gani shi wannan ba bahasi bane na cewa wai qur'ani ya cika ko bai cika ba la wannan ayar ta inna ma yuridu Allah tara aka saukar da ita da waɗannan ayoyin matan annabi ko ba tara aka saukar da sosai littafin ku suka ce aya ce su kutum me cin gashin kanta je ka karanta nazalat hadhihi al-aya suke cewa wani yake nuna ma ba ta da alaka ba tare da waɗancan ayoyin amma mu a imanin mun manzan Allah ya ce a sata ya ce a sata nan sosai ba khalifa Usman ba sosai me yasa manzan Allah ya ce a sata anan nan saboda al'umman musulmi lokacin da suke karantawa su san cewa ga wata aya ga wani gida gidan manzan Allah ba kowanne gida bane in an ce in takaitun da in ba ku yi ba kaza lala akwai gidan da shi tsarkakakken gida ne bai da datti sosai wani abin da yake da wannan mhm. na farko shi menene ma'anar da na faɗa na cewa bayan da za a yi ruɗa ah. kai ne mm-hmm. ka ce kana bin sahabbai kuma kana bin a halin baiti ni ba ina cewa wai ba za a kawo su guri daya a gwa masu mhm, ba ba wannan kuke ba magana shi ma'iyan da yake la ba ma'iyan da yake ba balantana ya jawo min muhammadun rasulullah la la ni abin da nake cewa manzan Allah ya bar abi halin baiti mm, na'am bayan da za a yi kace kana bin sahabbai kana bin a halin baiti mhm. me yasa saboda baya ana samun wani abu sahabbai za su ce ga yanda manzan Allah ya yi na bada misalin alwala sosai al'umman mu mafi yawa wanke kafa suke sosai suwa suka ce manzon Allah yana wanke kafa karshe za su ce ma sahabbai suka faɗa sosai halul baitin mi suka ce manzon Allah shafa kafafun sosai wannan yasa wani wani daga cikin malamin sunna ya zo ya duba ya ce wallahi abinda a halul baiti suke faɗa shi alqur'ani yake faɗa wannan yasa shi a mazhabar shi yake yi sai ya shafa kafa shi sannan ya zo ba mata wa malam musafa shi na shi na shi na ahlul baiti shi na Allah da ahlul baiti sai shi kuma shi na sahabbai shi na sahabbai wannan in ka zo sallah imam ali bayyana bismillah yake a sallah al'umman mu a sallah su suna bayyana bismillah fatiha kawai za su iske alhamdulillahi rabbil alamin mhm, mhm. sura kuma tsakiyar sura suke in ka yi magana ina suka samu za su ce masu sahabbai suke ni abin da nake cewa ni ba ina cewa ba a haɗa sunan sahabbai da ahlul bait ya fahimci wannan lokutan sosai ni abin da nake cewa manzan Allah ya bar ahlul bait ba yanda za a yi ka ce a lokaci guda kana bin ahlul bait kana bin sahabbai ba zai yi ba saboda akwai yanzu misali akwai sahabban da duk abin da suka faɗa na ahlul baiti ne kamar su Salman al-Farisi su Miqdad su Bilal amma za su saba ma ahlul baiti ba zai su saba musu ba amma in dai hadisan da suke a hannunmu ne mutum zai duba sai ya tara an ce ahlul baiti ga yanda suke faɗa sosai sahabbai ga yanda suke faɗa tabbas haka ni magana da nake yi ni ba ina cewa wai a alkur'ani sunan sahabi in yazo sunan ahlul baiti ba zai zo ba suwa suka fara ce ma manzon Allah sun yi imani ko ba su bala duka aje wannan ba hasin ba aslan mu ba can muke ba wane ne manzon Allah yace abi na'am ahlul baiti mhm. zai yi ka kirkiro wani abu ka ce kana bin ahlul baiti kuma a lokaci guda a kowace mas'ala kana bin sahabbai bai alama albani ya ce ba wai kawai ma a ahalul baiti ba sahaban ya ce ba za yanda za a yi ka zama umariyan fi kulli mas'ala haka ya faɗi ba zai yi ka zama umar kake bi a kowace mas'ala ba mhm, mhm. saboda sai ka nan manzo Allah ya faɗa kaza umar yake haka alama albani ya faɗa na karanta akwai buƙatar yanzu yana tare da ni zan karanta ni me nake cewa ni ba wai a tsaya a yi la'akari da me nake cewa kuma in mutum zai karanta ayoyin alkur'ani ya karanta mhm. su da Allah Muhammadun Rasulullah me ta da magana biya wani abu take magana daban mu abun da muke magana daban kuma mu ce magana sahabi ba hujja ba ce cewa muka yi hujja ce amma da sharadi kar ta saba ma mm-hmm. abin da iyalan gidan manzon Allah suka faɗa me matsala a ciki akwai ta ayar qur'ani da ta ce wani abin da na faɗa ba daidai ba ne <laughs> babu alqur'ani ya ce duk abin da ahlul baiti suka faɗa sahabbai sun faɗe shi ina ayar alqur'ani take a kawo muna wani hadisi ingantacce la ko da ibi ne a gaya muna a ina manzan Allah ya ce da abin da ahlul baiti suke yi shine sahabbai suke yi babu wannan wani abu ne da in ka kalli waƙi'u da reality ya saba mishi malam musamman mm-hmm, mm-hmm. ka je ka karanta ka gani in duk abin da ahlul baiti suka faɗa shi sahabbai suke balma suna da sabani da su gurare masu ɗimbin yawa la wallahi malam shi yasa za ka gana an zo an ce masahabar ahlul baiti shine kaza mm-hmm, amma mazhabar wane shine kaza shine kaza khairun dalilin aka zo aka ce mai imam ali zaka tafi akan sunna abubakar da umar a baka khalifanci ce ya ce ba zan tafi ba aka ba usmanu ya ce zai tafi iya nan gurin akwai sabani tsakanin imam ali da usman imam ali ya ce ba zai tafi ba usman ya ce zai tafi kuma wannan yana nuna cewa lalle shi imam ali abin da yasa bai karba ba yana ganin cewa akwai gyara lala wannan shekin dariƙa ma ya faɗa mana ya ce saboda yana ganin shi ana madinatul ilmi wa aliyun babu hali mm, shi yana da bukatar ya sanar da kowa ne bai bukatar wani ya mm. sanar da shi so shi a tsaya a girmama hankali insha Allah na na canya lokaci na mushkila wala Allah na bashi amsa amma ba da amsa ba zama mai zuwa na yi insha Allah da fatan shi wanda ya wannan tambayan eh. ya gamsu kuma ina jin masu kallon mu ma sun fahimta abin da yake magana mu ba shi magana ba gaba ɗaya ya jawo eh. ta mai ciwa a bisa ahlul baita a bisa habaibin ahlul baita shine bin sa sai sai insha Allah masu kallon mu masu daraja da fatan bahasi ya kaitar kuma ya amfanar a madadin babban bakon mu hujjatul islam wal muslim amin a shek uh, yusuf umar jude ne mustapha garba nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh